hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwar wanda ya daidai da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta 2019 za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato sahihul bukhari idan ba mance ba a satin da ya wuce mun fara sabo bada ilwahi inda muka tsaya hadisi na hudu أيوكما إن شاء الله تعالى ذا متاش حديث من نبير نعم كلمتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الخامس حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس تعرف ولا في الحديث ما جرى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحارب به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحارب شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحارفهما لكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارفهما وقال سعيد أنا أحادثكما كما رأيت ابن عباس يحادثهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمتع استمع فإذا انطلق جبريل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فإذا انطلق جبريل جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه آه طيب وانا حديثي نا آه الإمام البخاري ليشد شيء يكتب وقال حدثنا موسى بن إسماعيل آه إذا بعمل شيء ذا كمرين دمك بياني a zamu manhajin karatu bayanin abin da ya shafi rijal a takaice garuruwansu da kuma bayanin abin da ya shafi matsanin hadisi da dai sauransu a saboda haka kowane rawo idan muka ce basiri ne ko kofi ne ko madani ko makki ya gamata mutum ya danga dan rubuta a gefe saboda shi zai taimaka masa insha Allah ta'ala wajen kiyaye rijal tunda waɗannan littattafai na musarar hadisi da muka fara littafai ne wanda za su taimaka mu mutum amma ilmul ilal shi ne babban abin da zai taimaka mu mutum wajen babbin waɗannan ruwa shi yasa kamar yadda na kuma shi ne asalul ilmi hadal ilm kama ya kulun shi yasa muka ce nan gaba insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu karanta wasu littattafai da su shafi bangaren ilal saboda haka a sami ɗan tafirikin yana da muhimmanci wannan ɗan gari kaza ne wannan ɗalibin wani ne wannan malamin sa kaza a shi wannan al-imam bukhari da yake cewa haddathana musa bin isma'il yana ɗaya daga cikin malamansa a shi wannan at-tabuzaki al-basri wato yayi rayuwarsa a basra dan basra ne kala yake cewa haddathana abu awana shine al-waddah ibn abdullah al-yashkuri shi ma dan basra ne wannan basri قال yake cewa حدثنا Musa ابن abi Aisha. Wannan Musa ابن abi Aisha, wasu malamai suke cewa ba a san sunan mahaifinsa ba wato haka ake kiransa da shi ibn abi aisha a shi kuma dan kufa ne an gane ko waɗancan guda biyu na farko yan basra shi kuma dan kufa ne kala yake cewa haddasana sa'id ibn jubair wato sa'id ibn jubair wanda kuka sani babban tabi'i wanda ya karbi karatu daga wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarantun alqur'ani sosai mukure sannan mufassir sannan bayan haka ga ilimi da Allah ya masa baiwa shi Sa'id ibn Zubair daga cikin sahabban da ya karatu wurin sa ko Abdullah ibn Abbas da ire-iren su Aisha radiyallahu ta'ala anha da sa ibn Umar wannan bawan Allah yana da tarihi sosai sannan mai girma addinin musulunci shi ne wanda hajjaj bin yusuf ya kashe shi a lokacin da kamar yadda al'imamu zahabi ya isharar haka a siyar alamin nubala lokacin da hajjaj zai kashe shi da sai cikin 'ya'yansa wani ke kuka yake cewa saboda ne za ka yi kuka wanda shekarunsa suka haura hamsin da wani abu wani abokinsa shi ma zai yi kuka da yake cewa ai babu abin kuka bayan Allah subhanahu wata'ala ce ma saba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wasu malamai suke cewa lokacin da ya kama shi ya umarni a kashe shi sai ya ce a bashi ya salla raka'a biyu a lokacin da zai salla sai ya fuskanci alƙibla sai haddad bin yusuf yake cewa ku juyar da shi a qiblatul nasara lokacin da suka juye da shi alƙibla ta nasara lokacin sai ce fa aina ma tuwallu fa kuma wajhullah da suka abin sai haddad ya ce to a juya da shi kasa a kifar da shi da aka kifar da shi sai ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a da karshe dai al bin yusuf ya kashe wannan bawan Allah babban tabi'i wasu malamai suke cewa lokacin da zai kashe shi ya yi addu'a yake cewa Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'adi an yi yaktul ahadin ba'adi ya Allah kada ka shi daman ya kashe wani mutum baya ba, a an riwayoyi wasu ka ce bayan sa'ir bin jubair bai kashe kowa ba wasu ka ce ya kashe mutum ɗaya to wannan yana ɗaya daga cikin wasu kamar yadda imamun da da ka'i ya yi ishara a iskadu a usul ahadis sunnati littafin sa mashura a da ya rubuta wasu suna kafara hadda saboda waɗannan a ta'addancin da ya yi ire-iren su sa'id bin zubair da ya kashe da kuma asliha da ya shiga da shi a makkacin mukarrama bayan allah subhanahu wa ta'ala ya hana shiga da asliha wato makami a cikin ka'aba wa man yuridu fihi ilhadin bi dhulmin nuziquhu min azabin alim to waɗannan ne shi yasa duk da yana da ishahada to su malamai suka ce a'a ai bai gamata a kafarta shi ba tunda ya yi ma alkur'ani hidima daga cikin hidiman da ya wasu suna cewa waɗannan ashkal niqat da wasu da sauransu duk suna cikin ishahadat nasa to wannan dai khilaful ulama sabanin malamai ne idan aka ce duba koma malikin al-imam al-lalakai za a ga cikin bayani akan shi wannan bawan Allah al-hajjaj bin yusuf da ta'addancin da yayi akan waɗannan bayan Allah ire-iren su sa'id bin jubair a lokacin eh, sai sa'ir bin jubair yake cewa an ibn abbas wato ibn abbas ya ba mu labari fi qawlihi ta'ala a fadan Allah subhanahu wata'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi a lokacin da ake saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya kasance yana yawaita nana ta alqur'ani wato jibril alaihi salam yana fada sai shi ma ya fada yana fada sai shi ma ya fada baya jira ya ga har sai ya yanki. wato wahayin aya sai shi ya karanta dalilin da yasa annabi yake haka shine tsoron kada sallallahu alaihi wasallam kada ya manci waɗannan ayoyin to sai Allah ya da wannan aya la tuharrik bihi lisanaka kada ka dinga yawaita maimaita harshenka li ta'dala bihi tana dabda domin ka kama alqur'ani mai girma shi yasa al-imam az-zamakhshari rahimahullahu ta'ala a karkashin waɗannan ayoyi yake cewa annabi ya kasance jibril yana karantawa shi ma yake karantawa yana cewa la su harris sai shi na ce la su to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyin qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yu'aliju min at-tanzil shiddatan wato yu'aliju yuhawil yana fuskantar tsanani a lokacin da ake saukan masa da alqur'ani yana fuskantar wahala saboda maimaita shi da yake yi wa kana mimma yuharriku shafatayhi ya kasance yana yawaita maimaita labbansa guda biyu malamai suka ce an itlaqin lafa? Eh, saboda harshe asali shi ke karatu baki amma ba zai taɓa yiwa baki yayi karatu ba tare da labban sun yi motsi ba shi yasa aka yi itlaqin eh, harsuna eh, abin nan labban guda biyu wato ana nufin bakin ga baki ɗaya ke motsa shi yayin da yake karatu فقال ابن عباس ابن عباس يتي أنا فأنا أحركهما لكم نيما gashi ina motsa muku waɗannan labba guda biyu kamar yadda annabi ya kasance yana yi kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma kamar yadda ya kasance yanayi yi wa qala sa'id sai shi sa'id ya ce ana uharrikuhuma nima gashi ina motsa labban nan guda biyu كما كان آه، كما رأيت ابن عباس يحركهما كما رأيت نجا عبد الله ابن عباس هنا موسى لقبا قراجي فحرك شفتيه سيموت لقبا سوداي فأنزل الله تعالى سألا تكد وأن آيوي لا تحرك به لسانك لتعجل به كذلك دنجا آه، أبن موت حرشنك كما يويتا آه، رواد شيء لتعجل به دومنك يقدى ودن كام القرآن inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle da mu yake wajaba a gare mu mu tattaro ma alqur'ani ga baki daya sannan mu tabbatar ma da karatun sa da iya rera shi a cikin ne harshen ka mu tabbatar ma shi kuma a cikin kirjin ka shine inna alaina jam'ahu wa qur'ana shi yasa karshen nan a karkashin waɗannan ayoyi malamai sai bayani da aka ce la tuharriku bihi lisanaka li ta'jala to kun gana an hana shi ko jawabi na hani shine inna alaina jam'ahu wa qur'an an hana shi saboda me aka hana shi Allah sai inna alaina jam'ahu wa qur'an tabbatar da alqur'ani da tattara shi da iya karatun su gare ka mu za mu kawwace maka ina fata ana tare da ni shine illatul nahyi ذاك الأول تلك الآية والثانية آية تفرقوا أن يهاني وأنكم أكفأ دليل الهاني هنا فاتحانا تعرضني آه طيب ƙala ta yake cewa jam'u hu laka fi sadrika wato tattara ma shi a cikin kirjinka wa taqra'ahu sai kuma ka karanta shi fa idan idan muka karanta shi fa tabi' qur'ana amma al-imam az-zamakhshari rahimahullahu ta'ala yake karin bayani yake cewa fa idan da Allah yake cewa yayin da muka karanta ma al-qur'ani fa tabi' qur'ana fa bi karatun da asama yake cewa nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya karatun jibril a matsayin karatunsa an gane ku sai za qara'nahu ai Allah ba shi mubasharatan yake karanta mu annabi ba yana saukar masa ne bi wasafa amma sai sai sai za qara'nahu sai sun yi karatun jibril a matsayin wato karatunsa ana tare da ni ko qala sai yace fastami'hu sai ka saurare shi wa an ka saurare shi saurara wancan na kunne wa an kuma ka mai da hankali حين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ثم إن علينا بيانا سنن ليموني زام ما بيانا على القرآن وتفهمت انسا تفسير انسا بديك أبن ليشا في أسرار وتسرق انسموني زام ما بيانا انسا ثم إن علينا آه أن تقرأه سنن كما إيا كراتون كده تجويد انسا ده مخارج وطومي مو زام لقنا ما ونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تن lokacin sai ya kasance da zalika bayan haka id ataahu jibril yayin da jibril alaihi ya zo masa istama'a sai ya saurari shi wato haya karatu tare da shi sai zan falaka jibril yayin da jibril alaihi salam ya shude ya tafi qara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu sai annabi wani mu'jiza sai ya karanto ayoyin nan gabaki daya kamar yadda jibril alaihi ya koya masa su hadisi ya tabbata a sunan tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda ke kara ta'kidi ko shahid akan wannan hadisi shi ma daga ibn abbas radiyallahu ta'ala yake cewa a lokacin da Allah yake so san ma annabi alkur'ani mai girma jibril yana karantawa annabi yake karantawa jibril alaihi salam yana karantawa sai shi ma annabi ya karanta an gane ko wacce riwaya tana ƙara fassara wannan in ga an yi bayani la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi amma a riwaya ta al-Imam Tirmidhi yayi bayani cewa Jibril yana yi shi ma yake yi shine abinda al-Imam a ya ishara a tafsirinsa wato hadisin da yazo cikin sunan Tirmidhi rahimahullahu ta'ala tayyib karkashin wannan hadisi malamai sun fidda mas'aloli da wasu fa'idodi na ahkam hukunce hukunce da fiqh na farko idan muka lura za mu ga suratul qiyama ita makkiya ce amma abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu an haife shi kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da eh, zuwa Madina da shekara uku shekara uku kuma wannan suran makkiya ce to taya aka yi ibn abbas ya iya rawaito mana wannan riwaya to an kan da malamai suka bada kamar yadda kuka sani a wajen malamai na abin da ya shafi ulumul ala mustalahul hadith da sauransu sun samu saɓani a tahammul wani shekara ne ake itibarin yaro zai fara abin nan tahammulin ilimi wanda idan ya bada ilimi zai kasance iliminsa masbuli ne jamhurin malamai suna ganin daga shekara biyar wasu suna ganin shekara shida wasu suna ganin shekara bakwai wasu suna ganin takwas da sauransu abin da ya sa jamhurin malamai suka ce da shekara biyar shine idan yaro ya ba da labarin ilimi cewa ya karɓi ilimi daga wani za mu iya yarda shine hadisin da ya zo cin sahihai حديث محمود ibnu الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى yake cewa a kalku majjatan majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyaye wani tofi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mani fi wa ana ibnu khamsi sinin a lokacin ni ina dan shekara biyar sai kawo hadisi mai kawo hadisin isbal bin wanda al-imam ya shi da shi a cikin littafin saka imamu muslim wato hadisi ne mustafa alaihi to kun ga anan mahmud ibn rabi yake cewa ya kiyaye wannan hadisi, wa ana ibn khamsa sinin ina dan shekara biyar da ga akallu sanawat zai karantun shekaru abinda jamhuri suka karshe ne shekara biyar to amma wannan sura anan makiyya ce ibn abbas kuma an haife shi kafin hijiran manzo Allah da shekara uku to anan sai suka ce a wannan hadisin wato annabi ne ya baiwa Abdullahi ibn abbas labari ba wai yana ɗan shekara uku ya ji wannan maganan ba ne ko wannan hadisin ya haddace shi ina fata an gane kuma mun riga mun cikakken bayani akan wane ne ibn abbas wanda ana kiran shi habru hadhihi umma wato kogin ilimi na wannan al'umma saboda addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kamar yadda ya zo cikin sahihain wata ran annabi ya shiga ban ɗaki yana shiga ban sai ya fito ya ga wani ya ajiye masa ne ya ajiye masa kwano ko buta na alwala sai ya ce wane ne ya ajiye wannan ya ka ce abdullahi ibn abbas ne ya ce allahumma faqihu fi din ya allah ka sanar da shi ilimi na fiqhu a wata riwaya allimhu al yani al a wata riwaya ibn abbas yake cewa fa dammani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadri sai annabi ya rungume ni zuwa ga ƙirjinsa sai ya man wannan addu'a to tun daga wannan lokacin ibn abbas ya zama bahar na ilimi wanda da dama daga cikin sahabbai irin su ibn umar ibn al-khattab suna koma zuwa gare shi haka su abdullahi ibn umar wata an tambaye su akan abin da ya shafi tafsirin wata aya ya tura wanda ya tambaye shi sai ka tafi wajen ibn abbas shine wanda na san ya fi mutumin littafin Allah bayan a shuɗewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka a yake cewa ban taɓa ganin majalisi wanda a cikin za ka samu fikihu ka samu hadisi ka samu eh, imani ka samu luga kamar majalisi na ibn abbas ba da haka bahar ne na ilimi to kun ga a wannan lokacin malamai suka ce annabi ne ya bashi labari ba yana ɗan shekara uku ba ne yaji sai matsala ta biyu da suka tattauna ƙarƙashin wannan shine a menene yasa annabi yake shan wahala yayin da ake saukar masa alƙur'ani sai suka ce saboda haiba da girma na alkur'ani mai girma shi yasa yake samun yake shiga cikin tsanani yayin da ake saukan masa alkur'ani hadisin da ya shuɗe wanda muka yi wancan satin aisha take cewa ra'aytu rasulullah yunzir alayhi alwahy fi yawmi shadid albat wa inna dazina huwa la yatafaddu arqan ni da tsananin abin nan hatta kuncin sa zaka ga hawaye yana gudana to da haka ne wannan hadisin ya zo cewa yana fuskantar tsanani yayin da ake sokan masa alkur'ani saboda girma na alkur'ani Allah ke cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila ibnu al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala karkashin wannan aya yake cewa inna ki alayka qawlan thaqila wannan yake nuna babu wata matsala a addinin musulunci wadda ke karamar matsala wato duk yadda aka ma tambaya in addinin musulunci matsala ce wadda dole za ka ba da kula wajen ba da tambaya wato babu ilimi ko tambaya da za a ce karama ce inda a bangaren addini shi matsala ta gaba da suka tattauna shine matsala na musalsal idan muka lura za mu ga wannan hadisi mun samu sassalsu a nan a lokacin da ibn abbas ya bada labarin wannan hadisin ya kwatanta harraka wato ya motsa lafansa guda biyu kamar yadda annabi yayi shi ma sa'id bin jubair da ya zo ba labarin wannan hadisin sai ya motsa lafansa guda biyu kamar yadda muka yi a darasin da ya wuce cewa wannan ana kiransa musalsal مسلسل ala ما ata وصف ama wallahi أما والله أمهان الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما wannan musalsal ne da sifa. malamai suka ce fa'idar shi ne yana nuna babu wato ƙarfin hadda na ruwatsun da suka rawaito wannan hadisi sannan kuma yana nuna cewa babu yin inqita'i a sanad ɗin wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan wato yana ƙara ma hadisi ƙarfi matsala ta nawa kenan ta biyar daga cikin matsalolin da suka tattauna ko fa'idodi na wannan hadisi shine za mu lura cewa a wannan hadisi shine yana halatta ga malami yayin da yake da ya dinga koya ma ɗalibai abin a practical idan abin ya kama na practical wato ya masa shi amaliyyar tatbiqan tunda ga ana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya harraka baki shi ma ibn abbas da yazo sai ya harraka bakinsa to da haka musamman wasu bangarori na ilimi irin su sifatu salati rasulullah Shaga sallallahu alaihi wasallam wanda zai koyar da wannan eh, idan zai yi shi a tatbiqan amaliyan mutane za su fi fahimta shi yasa Allah ya ji kan albani da jimawa na kalli wani eh, abin nan kafafi da yayin bidiyo wanda suka salatu rasulullah da yayi ma wasu mutane yana ga da aka gayyace shi lakca ne ko a aikace to wannan musamman waɗanda ba wai sun yi karatu mai zurfi ba ne idan ka masu abu a aikace sun fi saurin ganewa fiye da ka zo kai ta zuba masu ruwan hadisai ko kuma kai ta zuba masu maganganu na malamai to haka abin da ya shafi irin su ahkamul jana'iz kaga shi ma wannan wanda zai koyar da shi idan zai yi shi a aikace a za ka ga mutane za su fi gane shi amma yadda aka yi nazariyan irin wankan gawa da sauransu ba za a a fahimci abin sosai fiye da a ce a yi shi a aikace sai fa'ida na gaba da malamai suka yi bayani a nan shine wannan hadisi yana nuna mana mutum baya iya haddace alkur'ani da kansa wato da abin nan ɗansa sai da taufikin Allah ba zai ce da ƙoƙarinsa zai iya haddace alkur'ani ba zai iya dai yin iya abin da zai yi na ƙoƙari amma sai idan Allah ya so zai iya ba shi dama haddace alkur'ani shi yasa thumma awratna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina ne. baiwani a anan shi annabi me yake yi kokari yake ya haddace yana kamar nana ta nan da yake zai ba shi ikon haddace alqur'ani sai Allah ya nuna mashi a'a hadda yana wurin mu tajwidin su da iya tarsilin sa duka yana wurin mu to wannan malamai suka ce hadda alkur'ani mutum zai iya yin ƙoƙarinsa amma sai idan Allah ya sa yana cikin yan baiwa wanda ya zaɓa za su haddace shi wannan fa'ida na gaba malamai suka ce jawabu ta'khirin bayan an waqtil khitab wannan ya halatta jawabu ta'khirin bayani an waqtil khitab yana halatta mutum ya jinkirta yin bayanin wata mas'ala a lokacin da yake magana ce sai nan gaba za mu yi bayani a kanta idan ya ga babu bukatuwar wannan mas'ala Inda za mu gane wannan ko iskin baɗe ƙarƙashin hadisin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna alaina bayana thumma thumma kuma kamar yadda ibn malik ya ishara an siyarsa wa thumma bi tartibi binti salihah tana zuwa da tartibi amma binti sal wato da yankewa wato nan gaba mu za mu ma bayanin sa to anan yana halasta da da'iya ko malami idan ya zo da awa ya ga mutane wannan ilimin da ya gamata ya ba su shi ba zai iya jinkirta wannan karatun sai nan gaba ya musu wannan karatun ina fata an gane amma abin da baya halasta shine akhirul bayan an waqtil haza lokacin da mutane suke bukatuwan matsala baya halasta mutum ya koya ilimi ko ya jinkirta yin bayani ina fata an gane wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi kamar yadda su imam al-aini suke isharar haka a fa'ida na karshe shine wanda imam al-karmani rahimahullahu ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke mu sharhi na sahihul bukhari suke mu sahihul bukhari sharhi wato imam al-karmani kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce bal wasu daga cikin malamanmu da muka yi karatu wurin su irin su Hassan al suna ganin cewa asalin sharhin fathul bari sharhin al al'aini, asalin sa daga wato sharhin karmani an gane ko kaman tarfisin sa waɗannan shuruɗin guda biyu saboda haka shi ya istinbatin wata matsala a nan yake cewa karkashin nan makarantun alkur'ani yayin da yake karatu ya zo ayatu sajada wanda ya tsaya yana saurare idan ya zo ayatu sajada shine zai iya yin sujjada amma wanda ba wai ya zauna domin ya saurari karatun alkur'ani nan ba ba dole sai ya yi sujjada ba ina fata <laughs> an gane wannan matsala ce wanda ya karanta fiqhul malikiya a irin su aqrabul masari su irshadu sadi suna ta wannan matsala a ciki wannan ne kiran daga cikin masail da fawaid da malamai suka fi a ƙarƙashin wannan hadisi na karanta babu نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زهر يحاء وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن زهر نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الله أكبر آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتوى قال حدثنا عبدان عبدان شيني آه وتولق جنسنا شيني عبد الله عبد الله ابن عثمان البصري wasu malamai sun ce dalilin da ya sa ake masa lakabi da abdan saboda kunyar sa abu abdurrahman kuma sunansa abdallah an gane ko wato yana da abdu guda biyu abdurrahman kunyar sa da abdallah shi yasa ake masa lakabi da abdan ah, yake cewa kala haddathana abdan wato abdullah ibn usman al-basri shi dan basra ne basra kamar yadda muka yi bayani tana ɗaya daga cikin jigajigan garuruwa na iraq manyan garuruwan a manyan garuruwan manyan iraki guda biyu wato da basra da kufa to shi wannan ya yi rayuwa a basra ne kala yake cewa na abdullah wannan abdullah shine ibn mubarak abdullah ibn mubarak al-iraqi kala yake cewa shi dan iraq ne al-iraqi kala na yunus yunus shine wanda ya shude muka yi shi a hadisin ibn yazid wanda kuma ya rasu ne a misra yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wannan Yunus ibn Yazid yake cewa akbarana az-Zuhri wannan al-Imam zuhri shine Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri malamin malamai wato da dama daga cikin jigajigan malamai sun yi karatu wurinsa wannan bawan Allah Muhammad bin Shihab az-Zuhri sannan yana ɗaya daga cikin almadani yana ɗaya daga cikin ƙananan tabi'ai ta bangaren shekaru ke ha wato hawwala sanad idan kuka ga an kawo ha wato al bukari ya rawaito wannan hadisi da isnadi guda biyu shine ma'ana ha hawwala sanad zai kawo sanadi na biyu malamai suka ce dalilin da yake sa yake ambaton waɗannan ah, wannan harafi na ha domin ya nuna ma cewa sanadin guda biyu ne kada ka cuɗanya su idan bai kawo ba mutum ya zo karanta zai iya cuɗanya sanadin ah, a sanadin guda biyu ya ɗauka duka sanadi ɗaya ne malamai 'yan magari ba wato 'yan ahalin magari su yayin da suke karatu idan suka zo ha ba sa cewa ha su suna cewa alhadis suna cewa alhadis wato wannan hadisin ya zo da sanadi ne kuma za su yi intikali zuwa sanadi ne wasu kuma daga cikin manyan malamai a muhaddisin su kuma suna cewa sah suna cewa sah idan suka zo wajen ha to da haka amma mu yadda muka yi karatu wajen malamanmu da sha muke karanta kuma ina ga mafi yawanci musamman da turkiya da sauransu an fi amfani da wannan ha mu ma haka muka yi talafi a wajen malaman da muka yi karatu an gane ko amma idan ka ce sah din ba za a ce kayi kuskure ko ka ce alhadi ba za a ce kayi kuskure inda a wasu daga cikin ma'abuta ilimi suna faɗan haka saboda dalilin da muka yi bayani yake kawo sanadi na biyu yake cewa haddathana bishir bishir ya ba mu labari bin muhammad shine abu muhammad al-marwazi an gane ko a sikhtiyani shi dan sikhtiyani ne kala yake cewa kala akbarana abdallah wato abdallah ya ba mu labari wani abdullah kenan ibn mubarak ahsantu kala akbarana yunus sai yace yunus ya ba mu labari wa ma'mar tare da ma'mar ma'mar shine ibn rashid al-yamani babban malamin na ɓangaren yaman wanda muka ce da ya shiga yaman saboda tsabagen iliminsa sai suka ce ba rukubatai bai gamata ku bar wannan malamin ya fita daga kasan yaman sai suka ce kaskiru rukubatai ya ku sassare mai gwiwarsa abinda suke nufi shine zawujur wato ku aura masa mace idan kuka aura masa mace ba zai iya barin garin ba to a wannan lokacin sai suka aura masa yar sarkin garin kuma ma'amar ibn rashid yaman yana ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi wanda su abdurrazak sun yi karatu wurin sa sannan da su amr ibn dinar da ire-iren su ayyub sannan baya haka kuma su amr din da su ayyub suka ƙara karatu wurin sa yayi wurin su suka yi wurin ana kiran wannan riwayatul asabir anil asabi shi wannan ma'amar ibn rashid yamani malamai suka cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda riwayat nasu يعني متنقلة ومتداولة إذا حديثاً لبال بالي أجسين يمن سنة الحديث تجد التي تفنسى سنة يمن أما حديثاً بالي الأبالي بايا نابر يمن دولة في عندي في أن عندانك وأن بك أبنجر أن يكون من مصدر الحديث ينا قيدة قتل قرائم بأكي بي وذن ثبتت بإنجلس الحديث مكورش الإنجلس كما يدى الإمام الحافظ ابن حجر ya ishara a littattafansa na musulahul hadith tsayyib yake cewa an zuhuri shi ma su ma daga zuhuri idan muka lura bambancin sanadin farko da na a can sanadin farko a yunus shi kaɗai ya karɓa daga wajen al'imamu zuhuri amma a sanadi na biyu da yunus da ma'amar su su suka karɓa wajen wa wajen shi ne bambancin sanadin farko a da sanadi na biyu an gane ko can malaminsa abin nan ɗalibinsa ɗaya kuma imamu zuhri ɗalibansa guda biyu nahwahu surwaito misalin sanadin na farko wato da lafazin da waɗancan sanadin farko suka rawaito wannan hadisin haka su ma suka rawaito wato wannan hadisin da alfaz guda ɗaya قال يكي سوى أخبرني عبيد الله عبيد الله يا labari لاباري بن عبد الله عبد الله an ibn abbas wannan ubaydullah ibn abdullah bin man a ibn utba yana ɗaya daga cikin fuka ustaba fuka ustaba suwa ne ne fuka ustaba ubaidullah urwatu qasim ahsan ahsanta wannan baiti ne na magabata yake cewa idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin رواية ليست روايتهم ليست عن العموم خارجة فقل هم وبير الله عروة قاسم آه، سعيد أبو بكر سليمان آه، خارجة حتى أكدون قليسو أسكن بيتي جدا ذاك الإمام العراقي في أرساء يدون قليسو أبيتو آه، تي جدا أكو to wannan yana ɗaya daga cikin fuqaha usaba na Madina wato daga Abdullahi ibn Abbas ya rawaito wanda mun yi bayani akan wane ne ibn Abbas kala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya kasance da nas ya fi mutane kyauta shine da nas wannan fi'ili ne na tafdil wato ya fi mutane kyauta da bakin daya wa kana da ma yakunu fi ramadan kuma lokacin da annabi ya kasance ya fi yin kyauta duk da ya fi kowa kyauta amma lokacin da ya fi yin kyauta shi ne cikin watan azumin ramadan malamai suka ce saboda ne suka ce saboda falalan azumi da kuma falala na lailatul qadr idan ba kuma ce ba hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam kullu amali adam lahu illa siyam dukan wani aiki na na ya kira sallallahu dukan wani aiki na dan adam wato za a bashi lada daya sai a rufan ya ta sau goma sai a rufan ya ta sau ɗari bakwai sai azumi kawai ni ne wanda na san adadin ladan da zan bada to shi yasa annabi ya kasance yana yawaita kyauta a watan azumin ramadan saboda falalan wannan wata za mu tsaya nan saboda kiran sallah idan aka kira sai mu ƙara sallah da hadisi tsaye waɗannan dalilan ne ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita kyauta a cikin watan azumin ramadan fiye da sauran watanni Zai da dama ɗabi'arsa wato shi mutum ne mai kyauta ba ma a azumin ramadan yana yawaita kyauta fiye da sauran watanni saboda falalan azumi da fadin. lailatul qadr حين يلقاه جبريل الوقت لا zuwa يجي masa wato متى واتو domin ya zura. يمدارسا على القرآن تاردش وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان وما جبريل عليه السلام يكفن فينا هو هو لدارنا رمضان آه، فيدارسه القرآن الكريم سيا يمسى مدارسة على القرآن الكريم وفي وشيقار كرن كامسة على القرآن عندما يقول شيني فيدارسه وقار نانا كامسة كراسين على القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ajwadu bil khairi zaka ga ya ci kyauta da alkhairi min da mursala sai da iska sakakkiya wato wanda aka sake ta ta taso saboda tsananin kyautarsa aka kwatanta shi da wannan iska ta ji iska yayin da ta taso ko take tafiya da karfinka baka san ina za ta tsaya ba saboda ka da yawan to alkhairin annabi ya ci wannan iska kaga mutum ne wanda yake mai kyauta sosai malamai sun fi da fa'idori masu yawa ƙarƙashin wannan hadisi a kaɗan daga ciki suke cewa abinda za a fa'idanta wato ƙarƙashin wannan hadisi shine jibril alaihi salam zuwan da yake a kowace shekara yana zuwa a annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa yake zuwa domin ya ƙara ma annabi ƙarfi da daraja da ɗaukaka da yaƙini da kuma ƙara sanar da shi wasu ilmomi na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa dukkan kowace shekara yake zuwa wurin sannan fa'ida na biyu suka ce dalilin da yasa idan ya zo ke ƙara nana masa alƙur'ani mai girma domin ya ƙara tabbatar masa ya cewa alƙur'anin nan daga Allah subhanahu wa ta'ala ne sai fa'ida na uku suke cewa shine dalilin da yasa yake zuwa kowace shekara ya ƙara nana ta masa alƙur'ani shine ya ƙara koya masa iya karatunsa da tajwidinsa da masarijin huruf domin ilimin tajwidi ya kasance sunna ga wannan al'umma to sai suka yi istinbat to kaga yana ɗaya daga cikin irin malaman mu na da misali wanda ba sa ganin ilimi na tajwidi to wannan kuskure ne malamai sun istinbat ne karkashin wannan zuwan da annabi yake kowace shekara domin ya ƙara koya musu iya da haruffa da tajwidinsa da tafsirinsa sannan fa'ida na gaba na hudu kenan ko shine mudarasan da yake zuwa yana masa domin ya karfafa masa wajen karfin hadda wasu malamai sun ji istinbatin ire-iren su al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah wa ta'ala ne fasul bari da imam al-aini suka ce annabi idan ya zo ya karanta misali jinsi daya sai shi ma a afon idan jibril ya karanta jinsi daya sai shi ma ya karanta jinsi daya idan jinsi ya karanta sai shi ma ya karanta wato kamar abin da ake kira musaffa kenan na yau kaga wannan yana ɗaya daga cikin dalili na me na musaffa ke haka suka kwatanta mudarakan da suke wannan ya karanta juz'i ya karanta sai shi ma ya ji idan ya juz'i sai shi ma ya ji kun ga wannan dalili ne akan a musaffa sai suka ce ba wai musaffa ba duk sauran ulumin shar'iyya shek misali shankiti yana yawan faɗin wannan ya ce in dai kana son ilimi ya zauna ma bayan ka yi talatu wajen malamai dole ka samu ɗan uwa da za ku dinga muzakara da idan ba haka ba za ka manci amma ka samu ɗan uwa ku dinga da hakan ilimi yake ne yake tabbatuwa a cikin kwakwalwar mutum sai fa'ida na shida kenan shine yana da ya gamata mutum ya dinga ziyara bayan Allah kun ga Jibril alaihi salam yana zuwa don Annabi da shekara to wannan fa'ida ce wanda ake so kowane mutum duk da ce kai yau kai wani misali kai babban malami ne ko tana ta tumbata ilimi ko mai kuɗi ne ko sarki ne ba za ka kai ma wani ziyara wannan kuskure ne kaiwa ne idan jibril yana zuwa wajen annabi ji shekara ina da kai ba na nufi ce wannan fa'ida ce wadda za mu fahimci cewa ziyarar salihin bayan allah lokaci bayan lokaci abu ne wanda yake mai muhimmanci sai fa'ida ta karshe ta bakwai wadda kanta za mu tsaya insha allah sai bayan sallah mu dora shine yana halatta mutum ya ce ramadan ba dole sai ya ce shahar ramadan ya faɗi kalmar ramadan watan ramadan kai wannan ya halatta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muke barka idan muka dawo za mu fara insha